bismillahir rahmanir rahim tsoro ne ko so kashi na uku ita ko hajiya tsagal tana fita ɗakin ummi falon antinta ta nufa inda ta tadda antin nata da su yusuf da sulema sai mami da sunana tana shiga duk suka jiyo kanta da yanzu za ta iya sa su mami da nana kuka ita ko ganin yusuf na gwaran sai ta raɗe gefen antinta ta zauna shiru ta nazo, kamar shinkafar walima ganin bata kula kowa ba yasa suka ci gaba da firarsu can yusuf ya kalli mami tare da ciya mami karɓi min ayan agun mama shiru ma mai uwar mannun hauka ta yi kamar bata ji sa ba ita ko zara da tsalanta ta miƙe tare da ciya hamma yucit ni an karɓo maka harara ta yi ya ce tafi daga nan mara kunya ki mi kika iya in ban da fitsara jawo ta antin ta yi cikin dariya ta ce ayya tina na ke dai komai kika yi sai an ga laifin ki? sai kuma ta jiyo ta kalli yusuf din tare da ciya wallahi kai kanka kasan san kaf yaran gidan nan babu mai son aiki kamar zara ita ba ta ƙin aiki ko kaɗan mami da nana da kuke son su ne iyayen ƙiwiyar da mannan hauka ido ya zaro wa mami tare da buga mata tsawa maza ta shi karɓo min ban uwar mannan hauka sinisimi ta miƙe ta je ta karɓo mashin tana kawo mai ya karɓa zai fara gugar kenan aka kiran sallar isha jin kiran sallar ne yasa suka fice shi da suleiman bayan an idar da sallah suka shigo gida falon anti suka nufa tare da abokinsa aryan da suleiman suna shiga suka samu tuni zara ta bingire ta yi bacci sai numfashi take saukewa murmushi a danye tare da cewa anti har waggon dadi ta yi bacci kenan murmushi ta tare da cewa ba dole ba san ba ta da hutu sai dare asbab fari idi zai tare da ita da kiɗe-kiɗen shinna gashi ita ba kasafai take baccin rana ba ga gajiyar dukan da yusuf ke mata Ta bai baki yusuf sannan ya fara gugar yana cewa insha Allah next week zan canza mata school in ta ga dama ta yi ta kuka har ta fashe kuma na arabic da boko ne ga hadda babu kakkauta zan kai ta inta za ta wani tun safe sai shida na yamma wala'alla in ta ga ita ɗaya ne ba yayinta ta rage masifa da dukan 'ya'yan mutane amma za ta bar zaman banzan nan da kwaɗayin tsiya suleiman ne ya dariya cikin jin daɗin shawarar yusuf ya ce wallahi ko irin makarantar ce kawai maganinta ita ko anti ido ta zuba masa tana masu kallon to mugaye cikin dariya aryan ya ce ni kam anti aji nawa zara take ne cikin dariya ta ce kaga aryan kyale su mugun baki suke mata kuma in sha Allah shekarar da za su gama digiri ɗin su na farko a shekarar za ta yi kandi tsaki yusuf ya ja tare da cewa a hakan ko ko da yake a ita uwar zarmiya ce sai kuma kalli aryan tare da cewa ka ganta na ita bata yi noziri ba tun tana da shekara uku aka shigar da ita amma sai ta ta jabgar 'ya'yan mutane tana guduwa daga ajin su ta koma ajin su mami a haka ake kullum don dole aka bar ta fara karatunta daga firamare. one an shi suke tafiya tare da su mamin in ba don masifar ta ba ta dole suna gabanta da shekara uku fa cikin yin dariya suleiman ya ce kuma yasin kanta na ja sosai ta fi su mami gane abin da ake masu lokuta da dama ita ke zuwa ta uku cikin jin daɗi anta amarya ta ce sha Allah tana da shekara tara za ta dawo firamare tun daga shi yanzu tana firamare ko kuma yanzu tana da sabon years ne so kaga a nan yes za ta gama firamarinta sannan insha Allah a shekara goma sha shida za ta yi kandi tana da 20 years ta gama digiri ɗinta sai kuma ta darje santarelen saurayi na gani na faɗa wanda duniya ke ji da shi a mata auren gata dariya suke yi sosai duk da lissafin anta amarya daidai yake amma abin kamar almara ne ita ko sai kallon su take tana ton mugaye ku zuba ido yan hassada za ku gani ai dan ni na yarda da ilimin da fahimtar tina na don na san kanta yana ja sosai sai kuma suka yi dariya tare da cewa muna nan kuwa za mu gani in dai bata canza hali ba to da kamar wuya in ko ta canza hasashen ki zai iya zama daidai da haka suka ci gaba da firarsu har zuwa karfe tara sannan aliyan ya karɓi littafin da ya zo amsa gun yusuf suka raka shi shiga taxi ya nufo cikin jimita a mobiran about ya sauka sannan ya shiga keke fef ɗin da zai kai shi bayan pz adan abokin yusuf ne tun primary school suke tare har yanzu aryan maraya ne bai da kowa sai kakarsa da kanwar raihana mahaifinsu ya bar musu dukiyar da dai za ta iya ɗaukar nauyin rayuwarsu amma duk da haka rashin jigo abu ne mai shiga al'amuran mutum bari a ce tsohuwa ce kawai ke kula da su kamar yadda yusuf ya tsara haka abin ya kasance da ya gaya wa dadi batun a tsananta wa zarar batun zuwa wannan makaranta akai akai kafin ya gama mata cukucukun sabuwar makarantar da yake nema mata ba wuya aka da ta haikan kadaran aka tsananta mata doka a gida da makarantar daga nan kullum safiya sai an sha fama da zara kuka da ihu sai mutanen unguwar kaf sun ci kafin su tafi gwar in yusuf bai riga su fita ba to nan da ta fara in an ce ga hamma yusuf sai ta shiru tana tsilli tsilli da ido zuwa shagon idi kuwa har yau tana zuwa domin suna dawowa su ko gida ba ta shiga sai ta ji gunsa da safe kuma kullum sai ta je amma duk da haka sakaci irin na wasu iyayen anti ba ta wani kulawa bare ta san me yake aikata wa diyarta har tana makali mishi haka shi ko dadi bai da wani isasshen zaman da zai sawa yaransa ido yana fama da aikin samo masa na rufin asiri yau ma kamar kullum ibrahim ne ya ɗauko ta daga shagon idan da ƙyar aka yi mata wanka sannan aka shirya ta sai ihu take da babarwa simami da nana duk sun gama shirin su ita ake jira tiya ka bata dan ta dan sha kafin su tafan mami na ganin yadda ta karɓi kwaf ɗin ta san yanzu za ta iya ɓata mata yunifom da ruwan ci ɗin da haka sai ta matsa gefenta ita ko tana sha tana kuka sai ga na kuma da raka ɗinta ke wallahi zara kullum sai kin sa mun yi latti ne ko bata rufe bakinta ba ta ji ta watsa mata ruwanci a jikinta daga nan dambe ya tashi da kira aka raba su aka samu sadiq ya kai su dan makarantar baba nisa amma duk da haka sai sun yi ta goyon zara kafin a isa na tsayuwa take tsakiyar titi ta yi ta kuka dole sai an goya ta in ko ta ga dama tana bayan tana faɗa da wanda ya goye ta har cizo sai ta yi masu yamma Alice aka taso su daga makarantar tana bayan Ibrahim suka iso daidai kofar shagon Ide inda ya saki sauti kamar wurin rawa hannu ta sa tana tura Ibrahim tare da cewa cauke ni cauke ni zan je wurin Idi je bani tweet bai kula ta ba ya ci gaba da tafiya da ita a bayan shan dan da su ya gargaɗe su kan hana ta zuwa shagon Idin har zai tsallaka titan ya maza ya sauke ta don cizon da ta dasa mai a bayansa ita kotuna ta ruga cikin shagon Idin shi ko ibrahim sosa wurin ya rinka yi tare da zub da kwalla don ta mai mugun cizo aka suka shiga cikin gida suna shiga kakarsa hajja inna ta kalle shi cikin kulawa ta ce kai ibrahima me ya saka ka kuka cikin kukan ya masa bayanin abin da zara ta mai tsakiyar tun nasu ta tare da ta ba ta dariya ta ce amma dai wallahi ka ji kunya ibrahim zara fa kake kuka kanwar mata uku soko ka ji banza kawai jin faɗan da mahaifiyar ta su ta yi masa shi yasa ya ƙara hatsala suma mako haƙuri kawai suka bashi ita ko zara da gudu ta shiga shagon idi tana shiga ta ɗane kan cinyarsa cikin dariyar yarinta ta ce idi na dawo a bani sweet ko barmishi irin na tantiran wannan zamanin cinyar ta ɗan shafa sana ya ce yarinya kina cin bozo dole ki aman shi. ajiyar zuciya ya sauke jin an kira sallar magarib duk mutanen wurin suka nufi cikin masallacin kofar gidan su zara ta yadda babu wanda hankalin shi ke kansu ita ko zara sai tsalle take a kansa tana ta marmasar shi ido ya tsira mata sannan ya sa hannu ya kwance bel ɗin ogonsa ita kuwa a zatanta sweet ɗin zai ɗauko mata a aljihunsa So don haka bata damu ba shi ko cikin shaidananci ya cusa hannunta tare da cewa suwit ɗin yana cikin nan sa hannun ki ɗauko tsalle ta tare da dariyar jin daɗi za a bata suwit hannunta ta cusa cikin jikinsa ta yi ta lalabe wai tana neman suwit shi ko sai ƙara jawo ta gare sa yake yana wani shi'umar murmushi hattara da iyaye iyayen yara mu ankara mu farka barci muke yi mu sa ido akan ƴaƴayenmu domin amana ce Allah ya bar mamu suna cikin haka aka idan da sallah sannan ya sauke ta kan cinyarsa cikin munafurci ya kwashi sweet da biskit ya bata sannan ya ce zara yan mata tafi gida ko sai gobe in kin zo zan baki wannan sweet din ki tsotsa ko ya ƙara shi magana yana nuna mata inda ta gama lalibi ma neman sweet din kai ta gyaɗa mai tare da ficiya da gudunta a gida ko tana shiga antin ta karbi sweet din tana iye tina na mai jama'a waya baki sweet idi ne ya bani cikin kowan kula da sakaci ta raba wa yara sannan ta baiwa uwar kwaɗayin nata a leda ita ko sai tsalle take tana iye antina a bani mai yawa haka lokaci yake ta shuɗewa da sauyawar yanayi da juyewar tsari tsarin mu da yaranmu da tsofaffinmu da wannan zamanin inda duk ta kowane gefe yana taka rawar gani wurin sakaci da tarbiyyar yaranmu da kula da amanarsu da Allah ya bamu. Har yau Zara na makale wa matasan da ke taruwa a bakin shagon Idi. Uwa uba shi ne shagon. Yusuf ko yanzu karatu ya yi zafi sosai da yana zangon ƙarshe ne a secondary school. Zara kuwa yanzu ta cika shekara bakwai da wata hudu yayin da Yusuf ma ke da shekara sha bakwai da wata hudu. Yau Asabar don haka Yusuf na gida karfe sha ɗaya na dare. Ya sauko daga saman benin inda ɗakinsa yake ya fito cikin shigar ƙananan kaya ya yi ras shi yaro dan matashi mai cikar haiba falon mamansa ya shiga da nufin zai sallame ta zai shiga cikin jimita dan zai jigon abokin shi aryan yana isa bakin kofar falo ya maza ya rimtsi idansa da karfi jin wani irin karar saukan mari ko bai gani ba ya san abban shi ne ya mara mamansa cikin wani irin yanayi da tsantsar bacin rai ya rimtse idanunsa dan hayaniyar da ya ji iyayen nasa nayi yi so yake juya ya fice daga gidan amma ya kasa daga kafarsa yunkuri ya dan dago hannayensa dan ya sa yatsunsa ya toshe kunnen shi amma hakan ya gagare sa ƙara rimtse idon sai da ƙarfi jin masifar da abba ke yi mama kuma na kuka ƙasa ƙasa tana kuma ba shi amsa suna ta faɗi in faɗa cikin tsawa abban ke magana ina gaya maki in ina magana ki daina bani amsa ni har ba za ki iya bani haƙuri ba ido ya ɗan buɗe jin maganar mamansa eh ai in dai kana son duka na ko yanayi, nayi sai ka da kenan ya riga da ka saba kai za ka ajiye takardunka in ka zo ka nema baka gani ba sai ka hau kaina ka yi ta min faɗa kuma ba ajiyar suka bani ba a hatsale ya ce eh ban baki ajiyar san ba amma a ɗakin nan na ajiye su kuma daga ni sai keri a cikin ɗakin in ban da rashin tattali ai ko watsar da sunai zaki tattara min waɗannan takardun ne masu mahimmancin domin na shari'a ne a kan fyaɗe kuma duk hujjojin suna ciki da haka ne woman su Mikiwa ta za ta fice daga ɗakin shi ko abba sai jawo ta ya tura ta kan kujera sannan ya ce babu inda zaki fita sai kin nemo man su dole aka ta tashi ta fara neman ajiyar da ba ita ta yi shan ba abin mamaki kuwa a shi a kasan sallayar da abba ke nafila a kai a nan ya ajiye takardar tana miƙa mai ta ce ba gashi a wurin da kake nafila ka ajiye su ba hannu ya sa ya karɓa tare da cewa to ai ban gansu ba ne yana karɓa ya fito shi ko yusuf har yanzu yana tsaye yana jintike da su kai abban na fitowa ya sauri ya ɗan rusuna tare da cewa abba ina kwana lafiya lau yusuf baka tafi bane ba har yanzu ko ka fasa zuwa ne eh yanzu zan tafi to zo mu je in sauke ka tunda ni ma yanzu zan shiga cikin yola to abba bari in salama ma. daga nan ya cikin falo shi ko abba ya waje yana shiga ya same ta a zaune tana bare paracetamol da real extra za ta sha ta ya zauna cikin sanyin murya ce mama baki da lafiya ko barmashin karfin hali ta danji take kanta kamar zai tsage cikin kulawa ta ce kai na ne ke dan ciwo to shirya mu tafi asibiti tunda yanzu mu yi cikin ta. a'a da sauki fa ku je kawai miƙewa yana kallanta jan abba na danna mai hon fita yi tare da cewa na tafi allah kiyaye hanya ka rai min aryan da kakarsa za su je a cikin mota shiru ya yi yana tunanin irin halin da mahaifiyarsa take ciki da zaman wahala take da mahaifinsa har suka iso inda abba zai ajiye sa san sun su ba har sai da abba ya mishi magana firgikit ya yi amma da yake kan abba ya ɗauki zafi akan shari'ar da suke a kotun nasa bai wani damu da halin da yaron nasa yake ciki ba shi dai burinsa ya isa kotu in har maganar fyaɗen nan ta tabbata ya yanke ma wanda ya aikata hukunci daidai da abin da ya haka yusuf ya fita a motar ciki a sanyi. yana mai yi wa mahaifin nasa fatan sauka lafiya har sai da motar mahaifin nasa ta kulle sannan ya gangara ya shiga layin su aryan sai da suka gaisa da mai gadin su aryan ɗin sannan ya shiga ciki asalin gidan nasu asalin mai gadin su ne da yake masa gadi tun iyayensu aryan suna rayu katon gida ne na gaske mai dauke da wajen fakin ɗin motoci da akalla zai ci motoci kamar guda hudu sakata suwala wata bata matsu wata ba daga can gefen bangaren hannun hagu wani katon ɗaki ne na dawakai dokuna ne a ci guda hudu manya lafiyayyu sai harbin iska suke sai shugokin fulawoyi da suka daɗaɗa wa gidan kyau wata katuwar kofa ce da za ta sada ka da dukkanin bangarorin gidan amma akwai wani kwarado da zai sada ka da bangaren mata kawai duk da akwai kofar da za ta sada ka da bangaren matan in ka shiga kofar farko nokin ya adin da tun ɗazuban da duba agogo da zan tsaki da yake ganin tun karfe goma na safe suka yi da yusuf zai zo amma har karfe sha biyu bai ƙara su ba ya saka shi miƙewa ya je ya buɗe ganin yusuf ɗin ne cikin murna ya bugi kafaɗarsa irin ta abokan da suka yarda da juna murmushi yusuf ɗin yi amma dai da gani ka san na yaƙe ne ƙara su shiga ciki suka yi katon falo ne mai ɗauke da manya-manyan kujeru hari da su electrics da su ac da freeze da kuma duk wani kayan kawa da ke kawata falo akwai kofofi guda biyu a cikin falo ɗaya wadda za ta sada ka da asalin main part a cikin gida ɗayar kofar kuwa bedroom ne zama ya akan kujera tusita haɗi da balle boturan gaban rigarsa a sani yake sauke numfashi a hankali a ne ya kawo mashi ruwa da lemu akan tire da karamin kwaf zama ya kusa da Yusuf ɗin haɗi da dafa kafaɗarsa a hankali. Yusuf ya buɗe idanuwansa kai a ya girgiza mai ya ce har yaushe ne za ka ɗauke ni ɗan uwa da za mu na tattauna matsalar mu ne a duk lokacin da na fahimci kana cikin damuwa na tambaye ka sai ka ce babu komai wai ko matsayin da na ɗauke ka akwai bambanci da yadda ka ɗauke ni ne farmashin ƙarfin hali Yusuf ya Ta ta ina zai fara abin kunya da takaici ya ce mahaifin shi na dukan mamansa ne ina ba zai iya ba shi ma ya dafa kafaɗar aryan ɗin ya ce da ka san suleiman haka na ɗauke ka aryan babu wata damuwa da zan ɓoye maka yau na tashi da matsanancin ciwon ciki ne ka san ina fama da shi kusan shekara biyu kenan tom shi ne ya tasar min yau shi yasa ka je ni shiru ban ma yi niyyar zuwa ba amma ganin ina ce maka alkawarin zan zo na kasa zuwa ya saka na zo yanzu ma abba ne ya sauke ni ka yarda da ni abokina ya wani kafe shi da ido yana so ya tabbatar ya yarda ɗin dariya aryan ya ce oho abokina kawai dai ka ce kai ɗin dai sai a hankali ina ga kawai aure za mu yi maka tun wuri haɗi da kyalkalewa da dariya shaɗiyanci dukan wasa yusuf ya kai masa a kafaɗa ya ce ƙara samana barmashi aryan ya yi tare da ciya ko dai aure kake son a maka in aure kake so ka gaya min tun wuri in aurar da kai fa dariya suka yi baki ɗayansu haka dai yusuf ya saka suka yi ta fira da aryan ba wai don damuwar da ke can ransa ta tafi ba a'a sai dai sanya cire shaku a cikin ran abokin nasa har ta din sallar azahar ya suka yi alwala suka je masallaci suka yi sallah sai da suka dawo daga masallaci kai tsaye suka shiga faɗin grani wato ko kakar su aryan suka gaishe da ta amsa suka taɓa warkwancin su raihana kanwa aryan ta kai da yusuf a natse babu ruwa kai babu hargage irin na zara a tattare da ita a cikin ran yusuf sai da ya tuna da zara a ransa ya ce allah ka nutsar da zara kamar sauran yara amin sai da suka ci abinci suka koma faɗin aryan kana suka taɓa karatu sannan suka ci gaba da fira wurin yau gabaki ɗaya yusuf a gidansu aryan ya yi sa aryan kuma ya ji daɗi sosai wajen karfe biyar pm yusuf ya kalli aryan ya ce abokina ni zan wuce gida da mamaki aryan ya kalle sa ya ce ai na zata yau za mu hau doki mu je ka yi sukuwa ne ka san gasar nan da za ku yi sai da practicing fata na ka zama cikin nasara kamar kullum bare wannan karan har da mai martaba zai halarci taron gasar fa kai yusuf ya shafa ce ka bari abokina yau ba na jin daɗi marana tana matsa min sosai ka bari idan na dawo sai mu yi Okay. Aryan ya ce sannan ya tashi sai da suka je Yusuf ya yi wa Granny sallama sannan Aryan ya rako sa bakin titi ta gefen ran about mai doki ta gefen PZ sannan suka tsallako gefen titin bypass ya hau taxi da zai nufi gari tafiyar yan daƙiƙu suka yi suka isa a bakin layin gidansu ya sauka sannan ya gangara titin da zai kai sa gida daga nesa yake jiyo sautin kiɗe-kiɗen da iri ke sawa kullum yamma da safiya tsaki ya ja tare da kau da kansa ya rimtsi idansa bakin gate ɗin gidansu ya nufa tare da tura karamar kofar ya kutsa kansa cikin gidan ita ko zara a guje ta nufo bakin gate ɗin don sautin kiɗan da ta ji irin ya saka gudun da take yi ya sanya san bata lura da shi ba shi ko idansa a rufe don gaba ki ɗaya bai jin daɗin yanayi yana sa jiki cikin gidan ita kuma tana kutso kai a guje karo suka ci yayin da ita kanta ya bugi daidai kan marasa da ke azazzalarsa da ciwo babu zato babu tsammani ya ji wani irin azaba da daɗaɗi ido ya rimtse da ƙarfi tare da sa hannu ya damƙi marar tasa danji ya kamar dutse aka kima masa zuba ce ta keto mai ta ko'ina idan ya buɗe da sauri cikin azabtuwa don jin wani irin to saurari Anan nan za mu dakata